Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Juma'a 14 ga watan Oktoba. To ko me ya janyo cece ku ce game da furincin matar shugaban Najeriya na baya-bayan nan kan halin da ake ciki a Najeriya? Ga dai shugaba an san shi da kyakkyawan niyya da son gyara kasa. amma ga shi ya zo kuma gyaran yana son ya gagare shi shin menene matsalarsa a najeriya bayan wasu jihohi jihar plateau ma ta haramta harkokin 'yan shi'a amma ta ce don kare su ne kwanaki uku da suka wuce jama'a sun je sun fara faffasa eh, gidajensu da makarantunsu eh, garin jos to ba masu son wannan ya bazu shi yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki Muna kuma tafa da tsokaci kan hirar baya-bayan nan da matar shugaban Najeriya ɗin ta yi da kuma abin da ya biyo baya. Muna kuma tafa da kashi na biyu na bayanin jami'in lafiya kan bukatar duba lafiya da kuma tunanin 'yan matan cibok da aka sako su kwanan nan. kuma kamar yadda aka sani yau juma'a ce don haka kofa buɗe take don bayyana ra'ayi lambar da za a kera kuma ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafi da wasanni a takaice yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wasu ƙarin mata biyu sun fito suna zargin ɗan takarar republican a nan amurka donald trump cewa ya taɓa kusantar su da nufin yin lalata da su sau Zavas wacce ta yi takara gasar da shirin talabijin din Trump ke ɗaukan nauyi ta zargi Trump ɗin da musumbatar ta sannan ya jata yayin da ta je wani otal neman aiki. Ita dai samu Zavas ta yi takara a shirin da ake mai take da The Apprentice a shekarar 2006 sannan a wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a yau Juma'a wata mata mai suna christine anderson ta sake zargin trump da zira hannunsa a cikin ta ko kuma fatari a wani gidan rawa da ke new york a farkon shekarun 1990 a cewar anderson nan take ta zabu da ta tashi daga kujerar take zaune kuma lamarin ya bata abokananta aiki wato rai sosai kuma hakan ya faru ne cikin wadan kankanin lokaci anderson ta ce ba ta yi niyyar bada wannan labari ba amma ta ji kwarin gwiwa fitowa fili ta faɗa ne tun bayan da jaridar new york times ta da mujallar people magazine ta wallafa wasu labaran da wasu mata ke cewa trump ɗin ya kuskure su to a ɗaya ɓangaren kuma ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya musanta zarge-zargen da ake mai cewa ya taɓa wasu mata da nufin lalata da su yayin da abokin takararsa mike pence ya sha alwashin cewa za su gabatar da hujjojin da za su wanke shi kafin rana ta faɗi za a ga hujjojin da za su nuna cewa waɗannan zarge-zargen duk ƙage ne in ji pence yayin da yake hira da gidan talabijin na cbs da safiyar yau abokin takarar na pom ya kuma wato na trump ya kuma zargi kafafen yada labarai da ruruta wutar zarge-zargen waɗanda ya ce ba su da tushe yana mai jaddada cewa wannan yunkuri ne da wasu ke yi na ganin sun bata mai suna saboda baya cikin ainihin gungun 'yan siyasa a yau juma'a 'yar takarar damakar hillary clinton bata fita yaƙin neman zaɓe ba amma shugaba barack obama ya yi kamfe a madadinta wani gangami da aka yi a cleveland da ke ohio a wajen gangamin obama ya yi magana a kan jawabin uwar gidansa da ta yi kan kalaman trump game da mata a baya inda ya ce uwar gidan tasa ta kaɗu kwarai da jin kalaman labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsawon mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu kuma madugu adawa reka mashar ya ce baya so ya sake tsindima fafutukarsa a wani sabon yakin fito na fito amma kuma zai yi hakan idan ba a maido da shirin zaman lafiya da aka cima ba da gwamnati bashar wanda shine shugaban kungiyar fafutukan nan ta splmio ya gaya murya amurka a wata hira ta musamman cewa dakarunsa suna kara kintsawa domin ƙaddamar da wani shirin nuna turjiya ga gwamnatin shugaba salva kiir a lokaci guda kuma mashar ya ce yana so a farfado da shirin zaman lafiya da aka cima a watan agusta wato a watan agustan bara tsakanin kungiyar ta splmio da gwamnati ya kuma yi kira ga kasashe uku da suke shiga tsakani waɗanda suka hada da amurka da birtaniya da norway da su kira taron gaggawa na jam'iyyun siyasar kasar domin a nemo bakin zaren takaddama da ta kaure a watan yuli tsohon mataimakin shugaban kasar ya tsere daga juba babban birnin kasar a lokacin wata arangama da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan adawa rikicin da ya laƙume rayukan mutane kusan 300 labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda aka sani duk kasashen da suka dogara kan man fetur a duniya ciki har da najeriya sun shiga uku a fannin tattalin arziki saboda faduwar farashin man to sai kuma gashi kuma ana ganin wasu manyan jami'an gwamnatin najeriya ba su ma wato ba da haɗin kai ga shi shugaban ƙasar yadda ya kamata wanda ya janyo zarge-zarge da cece-kuce na baya-bayan nan shine furucin matar shugaban najeriya din aisha buhari cewa saboda rashin goyon bayan da shi buhari bai samu ba ta da karfin gwiwar wa'adi na biyu don haka na tuntubi Profesa usman bugaje ya mana fashin bakin wannan kalamin da kuma al'amarin ko kuma cece-kucin da suka biyo baya sai ya ce to da ibrahim magana kusan kamar guda uku magana ta uku ita ce wadda ta shafe mu 'yan ƙasa oh. ta yi maganganu a kan gwamnati da abubuwan da ya kamata su kuma ba ita ɗaya ba mutane da dama sun yi oh. kuma ana cikin yi oh. to wannan maganar da ta yi ya kamata a duba ta ba wai don tana matarsa ba a matsayinta ta 'yar ƙasa ta yi maganganu na abubuwan da suka dame ta kuma a kan cewa tana da kusanci da gwamnati tana ganin abubuwan da ni da kai ba ma iya gani kuma kamar yadda na ce abin da zai kai ta sai haka ya kai inda za a bincika kuma damuwar da ake da shi ai son wannan gwamnatin ta nasara ne sa ake damuwa na yadda da kwai waɗanda damuwarsu ta me za su samu ce ba za a rasa su ba amma kuma kada a yi mana kudin goro a ce kowa ya yi magana wai don wani abu ne a'a da kwai waɗanda suke magana domin a gyara maganar da mutane suke yi shine ga dai shugaba an san shi da kyakkyawan niyya da son gyara kasa amma ga shi ya zo kuma gyaran yana son ya gagare shi shin menene matsalarsa mutane ne ƙwararru bai da su ko ko da ya samu rubaku ne bai sani ba ko kuma wani abu ne da yake tilas 'yan ƙasa su damu da shi ne ya hana shi kyautata wannan niyyar da aka san shi daga cikin abubuwan da take zargi har da na rashin goyon bayan shugaba da wasu da ke cikin gwamnati tana zargin ba su goyon bayansa. To ka ga wannan al'amari ne wanda ni ba zan yi komi ba. Shin gaskiya ne ba gaskiya ba ne suwa ne ne wannan kuma da shi da aka yi maganan ya hmm. gyara da ku 'yan jarida aikin ku amma na ɗauka tun da haske maganan to da kwai matsala saboda haka ya kamata shi ya duba ya kamata wanda suke da hakki su duba kuma 'yan jaridu ku ne idan mu kuma ku je ku tambaya ku ji shi ne Yawato Prof uh, idan akwai irin waɗannan mutanen da a can baya kace watakila ko rubabu ko idan akwai su kamar yadda kai ma kace baka, baka tunda ba a faɗa ba in akwai su ɗin kana ganin me ya kamata wani mataki ya kamata a ɗauka a kansu saboda a tafi da gwamnati kamar yadda mutane daman suke uh, marmarin a tafi da ita. Ibrahim Ibrahim wannan dai tambayar kai ma kana yi ne amma Ibrahim ai kowa ya sani abun da ya rufe eh, yadda shi ake yi. in ana cikin lafiya yin abu ya rike ai zubar da shi ake ina ake kai shi ko da za a kai shi warai warai in dai mutanen da kasa sun kasa ko saboda rubutu ne ko saboda wani abu nasu ai kire eh, su ake Profesa Usman Bugaji kenan ke tsokaci kan furcin matar shugaban Najeriya na baya-bayan nan da kuma halin da ake ciki a ƙasar. To sai kuma jihar Filato inda aka haramta harkokin 'yan shi'a kamar yadda aka yi a wasu jihohin arewacin Najeriya. Zainab Babaji gare ki. jihar plateau na mun dade mun na samun rigingimu daban-daban ba mu ce yan shi'a ne suna haddasa wannan ba babban abin da ya sa aka dakatar da ayyukansu a jihar plateau domin batun tsaro domin idan kun duba da kyau eh, kwanaki uku da suka wuce jama'a sun je sun fara faffasa gidajensu da makarantunsu garin jos to ba ma son wannan ya bazu shi yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki mai yiwuwa idan aka yi taron to security council na masu tsaro za a duba wannan batu kuma mai yiwuwa mu sake sanar da cewa wannan doka mun sake soke shi. Mr. Dan Manjan kenan mai ba gwamnatin jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai. A cikin 'yan kwanakin nan ne dai wasu matasa suka farma wurin ibadan 'yan shi'a da ke unguwar Rogo a nan cikin birnin Jos suka rusa ginin sai dai basu kashe kowa ba. Kan haka na zanta da wani dan kungiyar na shi'a a nan Jos don jin koya suka ji da matakin da gwamnatin jihar Plateau ta ɗauka. Sunana Muhammad Abdullahi. Ni wannan abin muna alakanta shi da wani tsararren shiri ne da su suka shirya kawo ƙarshen wannan harka To ita gwamnati na cewa saboda a samu zaman lafiya ga kusan shekara arba'in muna wannan harka din inda ake wani harka ba taɓa samun ɗan ƙungiyar mu sun taɓa wani abu maru wani ko su zage wani ko su kayan wani ba ke shi da ke anan plateau da mu muna da kyakkyawan alaƙa da kowanne musulmi da kirista kowa mana kyakkyawan mu'amala da su. kakakin rundunar tsaro ta special task force a jihar plateau captain ikedici iweha ya shaida min cewa rundunar su ta kai ɗauki ne a lokacin da matasa ke cinnawa wajen ibadar 'yan a rota. abin da ya faru shi ne mu dai mun ga hayaki ya tashi daga cikin can cikin rogo muka biya yakin nan muka je muka tare da wani gida wanda suke mana muka tare cewa matasa sun riga sun shiga gidan su rushe gidan su kowane kayan da yake ciki To so wani tabbacin tsaro za ku ba su saboda yawancinsu suna gudu suna ganin kamar ku jami'an tsaro kuna neman su. Akwai ma'aikin wacan cikin unguwar rogo da unguwar rimi da gangare da basu duk kaɗai gun da muka san cewa dai suna nan. kuma in wani ya ji tsoro ya kare goto za samu ɗauki mataki. Kakakin rundunar tsaro ta jihar Plateau kenan kaftin Ikedici Iweha. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab sai kuma kashi na biyu na bayanin jami'in asibitin masu motsuwar hankali na kware da ke sakkwato Malam Jamo juldi Umar kan abin da ya kamata a yi ma 'yan matan cibuk da aka sako su zai dora tun baya wato zai baya kaɗan inda zai fara kan maganar irin abincin da ya kamata a basu ai abinci sai dai irin abincin da ɗan adam ke bukata na gina jiki a kulliyoyi wanda ya dace da kowane ɗan adam yana so to ne za a basu amma kuma koma abincin ma sai a hankali a hankali inda yanzu baka san irin abin da suka jure kusan shekara uku ake hmm. ba su a can wurin boko haram din ba inda camp din da suke camping nasu hmm. Allah ya san abin da aka ba su to wato idan na fahimce ka yanzu dai a kare su daga tambayoyin yan jarida tsaya kwarai da gaske bai kamata yan jarida su kewaye su su yi menene duk zai iya kawo musu wato kenan sai ku da kuka raja'a ga abin da ya shafi kwakwalwa kun gama musu tambayoyi kun gama auna hankalinsu kafin a sake su ga jama'a su ma su rinka mu'amala da su kenan ko mu ma ba kware su za mu yi mu tsare su ke musu tambayoyi kamar irin waɗanda suka samu tafiya hankali a nan ba ana so a keɓe su ne a nuna musu cewa an karɓe su suna na a matsayin su na yan adam an nuna musu sauransu za a jira su furta abubuwa da kansu tukuna ana ɗaukan rekod da sauransu sai an ga cewa hankalinsu ya dawo jikinsu zai sannan sannan a kira musu tambayoyi sannan kuma karin da bayani akwai su dole a musu sexual abin nan haka a dudduba ko akwai wasu cututtuka da ake ɗauka wurin jama'i sannan kuma farkin addinin su akwai wasu harkoki da aka tattaza believe nasu aka waɗannan ƙa'idoji dole ne. wannan haka yake an saurari malam jammo julde a jami'i a asibitin masu motsuwar hankali da ke kware sakkwato to an jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa amma kafin nan ga sahabu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai wani malami daga Kaduna muna sauraron ka. Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum assalam. A ah, sunana Abdullahi Lala ce da tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya. To Haji Abdullahi muna jinka. A ah, to ni gaskiya zan ba ra'ayina ne akan a ah, maganan kaman da uwar gidan ta shugaban kasa ta yi akan cewa akwai wanda aka yi wannan tafiya da su aka sha wahala da su kaɗan ne daga ciki aka yi tafiya da su sauran ba a yi tafiya da su ba kuma akwai kowane suke cikin gwamnati wanda ba sa taimaka mai to ina so shi shugaban ƙasa ya tsaya ya nasu ya duba ya ga mutanen da ba sa tare da shi ya bibiye su ya bibiye su in ya gama ba masu shirya ba ne kawai ya komar da su gefe ya kawo wani ainihin da su taimaka ma gwamnatin nan da al'umma amma in ba haka ba to gaskiya kamar yadda ta ce 2019 bata ga yiwuwan da ta goya mai baya ba to yana da kyau dai ta tsaya ta nasu ita ma irin wannan firici ba nata bane shi ma ya tsaya ya duba ya gani to da fatan za a duba to bari mu kada jihar nasarawa wake kan layi to assalamu alaikum sashin hausa na boa kuna tare da rufa'i kakan zariya daga jihar nasarawa to yau zan miƙa fatan alheri na ga shugaba muhammadu buhari wannan ceto ɗan matan sakandare kibok da aka yi a tarayyar najeriya muna mika gingina ga rundunar sojojin najeriya saboda wannan nasara da muka yi muna mika fatan alheri mu ga su shi kenan shi ne na ragowar da ku tashi to mun gode na nasarawa to ga wani kuma malamin muna jin ka daga Mohamed Adam dan masanin Najeriya musamman Borno da Yobe. Ta lalle ku to muna jin ka. Eh. Eh, batun abin da uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafara din. Mm. Eh, akwai akwai abu duba a gaskiya amma kuma sai dai wani ba hurumin ta bane da wani dan wani ya faɗa. Mm. Amma kuma lamarin siyasar Najeriya dama wanda aka yi turin mota da su dama yawanci akan gudu a bar su. Haka ta gada. Mm. saboda haka ya kamata kawai a shi shugaban kasan Allah ya dawo da shi lafiya ya yi kokari duba wannan lamarin. to da fatan za a duduba bari mu kada kuma gombe wake kan layi salamu alaikum sunana ali oau daga jihar gombe a karamar kuma ya matu da ba to muna sauraron ka eh, ra'ayina yau akan gano yan matan cibon ne da aka yi ci gaba a gaskiya wannan abun murna ne ga sojojin najeriya da kuma jama'ar najeriya game da gano wannan 'yan mata na ci da aka yi to eh muna jin ka yawwa muna fata waɗanda ke san waɗanda ba gano ba ji allah taimaka kuma allah ƙara ba su nasara a ƙara fiddo sauran 'yan matan daga da suke a can wanda ba gano su ba amin to bari mu yawwa bari mu kaɗa maiduguri ke kan layi a maiduguri wani ne yara mai dukkan jauri nan. To muna jin ka. abin da nake so in faɗa muna fata alheri Allah ya zawa nan da yayan mata sun samu kwaso da su so su ma mu duk gudun gida ne mu samu zama lafiya mu koma garin mu. Amin. Kini muna fata. Amin. To Allah ya sa hakan ya tabbata. Bari mu kaɗa Baucin Yakuba. Wake kan layi a Baucin. Yawa, ne na ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Shayu mai atamfa liman tagun ne daga jihar Bauchi. To muna jin ka. wato ni abin da zan faɗa akan abin da matan shugaban kasa ta faɗa shine ni na ganin kawai an biya shugaban ƙasa ya biya mata wani bukatan ta ne ya sa ta fito take wannan furucin mu muna tare da shugaban kasa ko muna masa addu'a Allah zai taimakon shi to a ai bata ba suka ta yi ba inda ka fahimci irin bayanin da ta yi ta yi bayani ne cewa eh. wasu ne ba su ba shi goyon baya kamar yadda ita ah, mata ake ganin eh, yana samun matsala to bari mu kaɗa amina wake kalla ya amina salamu alaikum wa alaikum salam mai magana alhaji muhammad to alhaji muhammad muna ka. Eh, magana na guda biyu ne to muna ka. na farko na magana a kan labarin da muka zama ji a bbc hausa hmm. maganan daidaita al'amuran mata da maza hmm. musamman a kan gado to jama'a mu ji tsoron allah ni kasansan a cikin wannan al'amarin hmm. magana kuma na biyu matan shugaban kasa yadda ta yi bayani ɗazu ta faɗi gaskiya a matsayinta na 'yan ƙasa kuma ya kamata mu duba mu daina kallon janarar mutumin da ya wuce kuskure wannan kuskure ne a gare mu don mutum ya fito ya faɗi gaskiya don ci gaban ƙasa to a tsaya a dinga nazari a kan magana irin shawarwari da zan bayar kenan domin ci gaban wannan ƙasa namu to mun gode sosai da bayanan da kuka yi da fatan za ku ci gaba da kawo gudunmawa to allah shi kai mu gina. to yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice Ƙungiyar ƙwallon ƙafa Indomitables Lions ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yi tattaki zuwa ƙasar Algeria domin neman tikitin zuwa gasar cin ƙwallon ƙafa da za a gudanar na shekara 2018 a ƙasar Rasha. Amma ƙasar Kamaru ta yi kunnen doki ne da ƙasar Algeria. Kowa yana ganin cewa ajin da kulab ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru take ciki da Kamaru burin ta ya cika musamman ma na yankan tikitin nata domin abokiyar hamayyata ta ɓangaren ƙwallon ƙafa wato ƙasar tarayyar Najeriya ta lakaɗawa ƙasar Zambia ci biyu da ɗaya kuma ajin ba dai akwai kasar Najeriya, Zambia, Kamaru da kasar Algeria. A halin yanzu dai Najeriya tana da maki goma sha uku, Kamaru ita ce ta biyu da maki goma sha daya, Algeria ta uku da maki goma sha daya, Zambia tana bi musu da maki goma. Shine abin bai yi wa kocin kasar ta Kamaru daɗi ba, Ugo Bros, domin ya ce bai ga mafita ba. Na tambayi Malam Zakari a matsayinsa na tsohon ɗan ƙwallon ƙafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ko ya yake ganin cewa wannan hali da kasar Kamaru ta shiga? Gaskiya ban ji daɗi ba, ya kamata wanda ke koya musu to wasa ya duba wato yadda zai iya sake abubuwa da yawa da yake wannan yara na wasa ne ba san cewa kasar kamaru kasa ce wacce take son wato wasan kwallon kafa ba ya zama mana kamar wato addini a nan kasar kamaru wannan kundogin da muka yi ma gaskiya sa'a muka ci yanzu dai kasa da wata guda ne ya rige wa kasar ta kamaru ta karbi bakuncin kasashen nahiyar afirka domin cin kofin nahiyar afirka na mata malam gambo ya yi mini karin bayani kamar haka eh kwarai kuwa a shirye muke saboda mun samu cikakken lokaci na shirya zuwan duk baki da akwai dai dan abubuwa da suka sauro matasan musulmai na kasar jamhuriyar Nijar da matasan musulmai na kasar jamhuriyar Kamaru sun hada wani gasar kokuwa na gargajiya a birnin Duwala bisa ga jagorancin karamin jakada na kasar Nijar mazauni a birnin Duwala Alhaji Usman Mai Barewa ga yadda kokuwa ta kaya Eh, to kasan nan ba ma yi ko lokaci shekaran kana ba kai kokowa ba na kai biyar shekaru biyar kasar eh. kamaru ita ta kaye shida da hudu shugaban matasa musulmai na kasar ta kamaru ya nuna jin daɗin sa kamar haka a to ba dole yin murna ba an yayi ne domin zumunci zumunci ne tsakanin mu da yan uwan mu karamin jakadan kasar Nijar mazauni a birnin na Duwala Alhaji Usman Mai Barewa ga ƙarin bayanin da ya mini wasa ce wadda yan Nijar suna son ta sosai tana sadar da zumunci tsakanin Nijeriyan da ne Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A Kamaru, harkar kiwon lafiya ta samu ƙarin ƙarfi a watan da ya gabata tare da taimakon Amurka. A ranar 29 ga watan Satumba ne Matthew Smith babban jami'in diplomasiyya na Amurka ya gabatar wa ministan lafiya na kasar mai girma Andre Mamafuda na'urori masu kwakwalwa tare da kayayyakin sadarwa na zamani da ƙimarsa ta kai kusan dalar Amurka miliyan ɗaya. waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne a yankuna goma da kuma gundumomin harkar lafiya da ke kamaru za a yi amfani da kuɗin ne wajen tsara wuraren adana bayanai akan harkar lafiya ta na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma dhis a takaice wannan gudunmawa ta fito ne daga al'ummar amurka ta ƙarƙashin shirin tallafin taimakon gaggawa na shugaban ƙasa amurka akan cuta mai kare garkuwar jiki wato hiv ko kuma sida shiri da ake kira PEPFAR a takaice da kuma cibiyar kula da kuma hana yaduwar cututtuka ko kuma CDC a takaice. Manya-manyan jami'an ma'aikatar lafiya ne suka halarci bikin sannan wakilin CDC a ƙasar Dr. Omotayo Bolu da ma'aikatan lafiya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma 'yan jaridu su ma sun halarci bikin. A jawabinsa, Mr. Smith ya ce, "Ina mai matuƙar farin cikin miƙa ƙwaƙwarar shaida kan dukufar da jajircewar gwamnatin Amurka wajen ƙarfafa dangantakar mu akan harkokin lafiya da ƙara ƙarfafa haɗin kanmu da gwamnati da jama'ar ƙasar Kamaru." Muna alfahari da tallafin da muka bayar a bangaren lafiya ga Kamaru shine mafi girma da kuma tsaro ƙarƙashin shirin ƙawance tsakaninmu. An ƙiyasta tallafin kayan da PEFAR ta bayar ya kai dalar Amurka miliyan ɗaya. CDC a Kamaru za ta ba da na'urori masu ƙwaƙwalwa da manhaja da na'urorin printers da wasunsu ciki har da da kuma damar shiga yanar gizo na tsawon shekara ɗaya. tare da kayan kula da su ga kowace gundumar kiwon lafiya 184 da ke kasar ta kamaru waɗannan na'urori masu ƙwaƙwalwa an ba da su musamman ga shiyoyi goma na ƙasar kuma shirye suke da a fara raba su a gundumomin Azawa ko daidaita tsarin tara bayanan kiwon lafiya a Kamaru zai tabbatar da cewa bayanan suna da inganci, wadda zai sa a ɗauki matakai daga ƙarshe zai bullo tsarin kiwon lafiya mai nagarta ga ƙasar Kamaru. Da farko shirin mai lakabin DHIS2 za a yi amfani da shi ne wajen tattara bayanai akan cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma HIV a takaice. Daga baya kuma sai bayanai kan zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka, sannan binciken sauran harkokin lafiya masu muhimmanci su biyo baya. DHIS2 karatu zai kasance matattarar bayanai kan harkokin lafiya da ba shi da wari. Da yake bayyana muhimmancin wannan shiri Mr. Smith ya nuna cewa na'urori masu kwakwalwa 184 da kayan aiki kana da haɗin gwiwar gwamnatin amurka da ta kamaru zai karfafa hanyoyin tattara bayanai masu muhimmanci da za su taimaka wajen zartar da shawarwari masu tasiri a fuskar kiwon lafiya. 'yan ƙasa masu ƙoshin lafiya za su fi ba da gudunmawa ga iyalansu da al'ummominsu da kuma ƙasarsu in ji mataimakin babban jami'in diflomasiyya a ƙaramin ofishin jakadancin amurka smith ya ce lafiya tsaro ilimi da kuma ƙarfafa ƙoƙarin 'yan kamaru shine abu mafi mahimmanci ga ƙasar amurka a wannan ƙasa sharhin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To a gaishe ka yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma fa a takaice. wasu ƙarin mata biyu sun fito suna zargin ɗan takarar republican a nan amurka donald trump cewa ya taɓa kusantar su da nufin yin lalata da su sama zavos wacce ta yi takara a gasar da shirin talabijin ɗin trump ke ɗaukar nauyi ta zargi trump ɗin da sun batatta sannan ya jata yayin da ta je wani otal neman aiki ita dai samu zavos ta yi takara a shirin da ake mai take da the apprentice a shekarar 2006 sannan a wani labari da jaridar washington post ta wallafa a yau juma wata mata mai suna christine anderson ta sake zargin trump da zira hannunsa a cikin siketin ta ko kuma fatari a wani gidan rawa da ke new york a farkon shekarar wato shekarun 1990 faɗe bangaren kuma ɗan takarar shugabancin amurka wato donald trump ya musanta zarge-zargen da ake mai na cewa ya taɓa wasu mata da nufin yin lalata da su yayin da abokin takararsa mike pence ya sha alwashin cewa za su gabatar da hujjojin da za a wanke shi kafin rana ta faɗi za a ga hujjojin da za su nuna cewa waɗannan zarge-zarge duk a gini inji ji pence yayin da yake hira da gidan talabijin ɗin cbs da safiyar yau shugaban colombia juan manuel santos ya ce ya amince da tsawaita shirin tsagaita wuta tsakaninsa da ƙungiyar 'yan tawaye ta fac a wani mataki na farfaɗo da shirin zaman lafiya da ya rubuce. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu. Kafin in salama da ku ina miƙa wato gaisuwa da murna ga yalan malam nasiru alhaji isa gudu da alhaji yakubu amadu dan kwairo murnar daurin auren 'ya'yansu isa nasiru da ummul hairi da za a yi gobe asabar da karfe goma na safe a gidan alhaji yakubu dan kwairon da ke gombe jihar adamawa allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a amin yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani gabatarwa da julie lefis gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ne naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai gobe.